الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام لبقات أجتبت الله صلاة يسيتي بأمين شوي يولود تبت على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد يا يبرو da ga ya tafi bayani ma ya ji mu ti kado fi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa sahabati babu da riga ya tiya wajibci ya yana da taɓa ya tiya fice a nabi sallallahu alaihi wasallam da zami shi da sahabi nan وذلك في فصول الفصل الأول فصل يما فاري في وجوب محبة الرسول وتعظيمه wajibci ya zo da boyu ya nabi mulacin wa ya nabi ya alil gulu wal israfi mai yau bayani manzilati da ke kanaka, ya ya zuga mi ya ka ya ce dudu ya nabi wani ma da bayani je te matsaya nabi ne al tsari fasa ne ba ce ce uji misaki waqti ke da bihi wajibci ya zo lami to nabi ya zamu sa nabi al faslu thani fasali ta ci fi mashru'iyyati salatu wassalamu alayhi kuma da shari'a ga yanzu jiha salatu ya zamu ba aminci ya nabi sallallahu alaihi wasallam al-faslu rabi' fasali ya mici fi fadli ali baiti fa la yazami ne shi wa ma yajibu lahu min ghairi jafa'i wa la gulu nan da yana wajibi yana ta ajiya wa ma yajibu wa ma dai jafawa nan ko alfasul khabis fasa ne mutuci fi fannin sahabati ya ce fannin sahabi shi wa ma ya ji burki kadu husin gan ne ne wajibi za ta kankure ta yin sahabi a nabi jonin wa ba za ba ali sunnati wal jama'a fi ma hadasa bainahu da bayani ce ne maza bayan ali sunnati wal jama'a ce fitna da faruwa tsakanin sahabi jonin alfasul sadis wata ne mutuwa yanki fi nahi an sabi sahabati wa immatul huda kikan etiya to kone zagi sage a bi garbe ibici man kone ta fiye ba wani nan man ga fasa awwal fasale mafari badin nan fi wujubi ma'abbatin rasuli etiya wajibi ci ya zuje buriya na bi sallah sallar wata azimi ya zamu wa na ci wannan ya adil guluwi be kika na kane zagi ya katu wal itra'i bai za ta yi duwa na da ya gwaga shi maji yi da dubiya ne da wani bayani man zai biyan ga bayani matsayin a nabi sallar alaihi ne man ga yamma fara wujin mahabbatihi wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam wajibi ce ya boye da ya zabe ya nabi ne bai ci wani ya zaga ya nabi ne ji alal abdi awwalan wajibi wajibi ta ce wujo ko ko to ko chabe mahabbatin lahi azza wa jalla ya zo dai ya sako da wacce ma sa bina wai ya zo ma duwa da ibadati inna maga ya nan wacce gami da duwa wu ibada shi wannan qala ta fa kun lati daga wallazina amanu a shan ashaddu lilla. lillah wallazina amanu zan ga imani jira ashaddu hubban lillah a da tsanani ya boye ya sako ga kuma ne ga da ga wa sako ngami to a ne kul in kuntum tuhibbuna allaha yabe wa su ko fattabi uni ya mutubi idibu kumullah su ko awe yabe wa su ko wajibu ta su ko gujo ma la doro fa sai ki bacha wa ma la ke su ko da ya zango cha wa da ga da bi zane shi ga kun bi rabbil da dabwa bi da alama ya zane wa su ko no wa la tu farilla lo mai lo wa ma wala ya zalu abdiyan takarabu ila abin da wasili hatta uhibbahu ida la be zale wa so wa ke do ku be yetu yo so ko wa zakirin la kathira wa zakirati adallahu allah maghfiratan wa ajran azima ida la wa so na so ko ya yana sokwe wa ko sokwe ci kanan gaɗiya gangari da ya wuce ba ta dokoki ya ce cewa tilka hududun lahi fala taa aka duka mini alama ya zane wasu kwanan wani fewa zai jige wasu kwanan na bala zane wasu kwanan fewa mubili a fewa sabi a fewa zakirki mini alama ya zane wasu kwanan nga ɗi da ya na dibu ta ya wuce maji so ya ne la abudu ma ta abudu na la abidu na ma abudu wa la na abidu ma abudu lakum dinukum wani ya dini ku yau ku? ga lorol do fi muhibbin da jawabul kafi gangani da madarijus saliki ne ita ta mutata na ibn kai biyo Kula bayani da ya ce ala bayan zane wa sokonin wani li'allahu huwar rabu ya bada ce ci ya bada allah gaya su ne ɓari tashi nan almutafabbilu ala ibadihi da ya ji falala ya wujuji bi ni ali da ni mashi bata wa batina to na ci ban to na suna. kuma ba da mahabbatin layi ta la kaga ce zuma ya goye su ko gaji umar habbatin rasuri wa biyu yanzu dai buru ya tuce alaihi sallallahu sallam da ya da wanda zai da ilallahi ya kuna alaihi gaji za shi soko wa a rafa biyi wala soko hu za jo wa balla ga shari'a ta hu ma hu ya shari'a soko ya za wa bayyana kama hu alaihi baji bayani ya hukunci shari'a musulunci fa ba sallar ilmobili da bilin khairi fi duniya wal akhira yanzu na mobili ga da jo ya alkhairi Kai jo to alkiyami na fa ya biya hazar rasuli wa ta tuci na musa biyo, wala ya dukula a duniya janna illa bi ta'ati adana na lu Ali janna na. sai da yi lato alibi wacce ba yi sai da biya ji alibi wa fil hadisi bi da wa gasa salasu man kunna fi da halawatan imani in eh, wuta zane ga fiye da gona. wa dimba na bane imani ayakunan Allah wa rasulullah mimma siwa huma kowa su kobe tuci ga ji su kobe tuci ranar wa yi tsibbal mar'a la yi tsibbuhu illa lillah kuma za a waza wa su soko wa yi ya karaha umuluhu an ya uda fil wuri sun gaji wa biya ku ce wani ba da an an kaza wallahu minhu bayan soko gaba daga ce wani kama ya karau an yi zafa fil nar yamma wannan ho biya ya ku yana wani ma soko gaji ni mai yazawa wai yastaudu ne masallahi la soha iga ba ni mai soko waye ba wa maza alaikum ni aba zairatan wa batina to kwani mu la to su soki to gbangba to ko ya wa aziki ku lafiya ku ya oye ku ya obi che la dazo ku feyi we jeji waje fi waje tufuwa fun afan wai we wasu da madaya wajen wafi ba wa musulunci na nan da kuwa alkuranu ciji wa na bi mamadu tume yana ipata ni maji wani sako ni a zane su jiya goya sako da yi shekaruto la'azi da nan ku sako ga jiya goya hu wa be ni ba yi wa be yi wai je ne ne za mu ci da ne ya wai je za za mu ci da bica wai uwa za mu ci hutu ba? wele baye za mu ta ne waje hankali za mu ta zila wadda wani lafiya alladhi ata abu min juri wa amadu bil khawfi kin go shi da lafiya ko waje yi shi da za mu ta ya kwata da sokon yuya waje ni dare za mu ci je ya, waje tufu wa fa za mu ce zaburuntu waje ne lebu zame ci shi mo wanda ce zame kota ne su ba ta yi mai sokoyo zuma ne zaje goye ya soko zonar waji wajibi ne zaje goye ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan la yi mini wa duk wata kuna haɓa ne mi wa laje wa walije wa ta haji mai anabi ya dama mana imanu a gumina su ga wani gaimanci ga za'an yi fata ga zandoro annabi ya yawu ya shari'a su ku balig ma wajira ilayka bi rabbika fa idan ta fa ma balagta risalata wuya ya ce ci ya sakon ta tula wani ko inni rasulullahi ilaykum jami'a fi ce ce ki bi bai bai ribo a daga bayani jiyon kunci ya ce ci waanza naye leta zikira ya a da kupapatili hao litu baile linnasi mbo wajiba yani ya naji mamu zira ilihi ala khairi ndoa na mumi ni gaje ijo ni waade iza ni waade alfalahu ni waade zobaje waade bau waade alinchi waade kaza waade kaza na wuchi watayo anabi muhammadu sallallahu sallam kai kaya ijo soso kuga jiyala kama aduwe wana anabi bada àdídì gan sọ̀kọ́ ní ẹba àjọ ara jẹ́ àlúmọ́mí àlẹ́ka aláàtò yíkú mọ̀ ìkíbi sẹ́nẹ̀ ti bí àmà sọ̀kọ́ máa wù. ẹ̀dá àjẹ́ àlìjẹ́ náà ẹ̀dá àjẹ́ wábẹ́lẹ́ bebe àpapọ̀ndàrà sọ̀rọ̀ àjẹ́tú ṣùgbọ́n náà ṣe àwọn na kó sọ̀kọ́ fàbẹ̀rẹ̀ yẹn lè pátá òkí alkhairi je bi alkiyani wai gwata yi milatu anabi muhammadu waga tseza uji ma daga anabi muhammadu ya wale kogai ne ga wule rayuwa wani alkiyani ga tu la yasmau bi fi hadhihi umma yahudiyyin wala nasrani ko ya a wasu akwai annabi muhammad yahudi ko nasara mu ci ga jiya da ni ubangi ma biya na ta mu muhammad bai bai da illa ka da min amfani da zani ga su gibi da zandura alwa jinna sai ne milatu alibi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne kullu ummati yadkhulu da jannati illa man aba ba ta lumun galo a jinna sai zana da wannan kila man ya ba ga annabi zana wa annabi ga man asa ani da kana jannata da bi mutumi na da jinna man asa ni fa kada ba zan ga ne ban tsura da ko ko gafa mahabbatur rasuli gaboye tuci tabi'atun li mahabbatin lahi ta'ala wala bila tu goye su ko lazimatun lahawa labin wata liya fil martabati za mai martaba ya bace wa a bi khususi mahabbati sallallahu na wasallam ube etiyatu tabo ya labi ato alaihi sallallahu alaihi e buye ya alaihi sallallahu alaihi wasallam da zaje nan wa wujubu ya la mahabbati kulli mahbubi wa mola buye ya nabi Allah shi da buye zanduro buye babawe buye buye yiwe buye boyayyen oga we boyayyen ofisa we boyayyen ministry we ko kó kaji tita ci we boye ne pata to boye dukiya to boye yedi to boye ki wa dan su boye ìmọ̀ bi mu ووجوب تقديمها على محبة كل محبوب سوى الله تعالى boyayya nabi muhammadu wani lati jayen doro yana ga ge boye boyayya na boye boye sai ce wallazi na amanu ashadu hubban lillah al'anabi sallallahu alaihi wasallam ga labi da dukun hatta kuna haba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in dan don da mine ba ne imani wa gumira su ga wani anabi ga yu ga man tuja min gato ya jushi gato ba an gishi ta wani gano ya albukhari da musulmi ga dana alamobuwa ya anabi maula mutu anabi wa mai na rasula a ta allah wa yin wuta ta tabi ya mutu anabi ga ne ba wuku wa fi rasula la'allafin hagu? ya mutu tuce bai ne jiramu ya mutu tuce bai ne fala

sàkó àríbi náà gáwọn náà wọ́n tí ó bá àríbi ewu ni wọ́n ga ó gà wọ́n ṣẹ́bà lèmọ́ nígbà ṣe ayé lèmi ń kú mọ̀lúfà rẹ̀ zànígá dẹ̀mọ̀ mílíọ̀nù bọ́ọ̀lù wúrú yàtọ̀ dẹ̀mọ̀ àná ilé àlàbọ̀ egbò eré àríbi o wọ́gá àjíbù ìta sàkó àríbi wà sọ yóò sọ ní ọkàn bá ara ẹ̀ tó mọ́ ní ọ̀sọ̀ ní sálà kẹ́mẹ́ lèmi èyí sálà náà kò zó àní ìbọ̀nà àtìkọ́kù ilé àlàbọ̀ muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wọ̀lá ìmọ̀ àlọ́ tó

ga sai tasalla ya ɗe ma ga sai gazayi ma ga sai lekewo ma ga sai gaggada ji da babu da lili ma ina ni ga karwa iya gani ga na mai gaza da ni ga alama da lawo gaza mai wa ni bi wajen salatu inna wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ila ga wa ni Wa wani cewa da jiye lami tuba wani bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni ya alama ya zane wa annabi nan wa fe ku hadisi ya annabi fitin ba fe lo gani ni ni ya alama ya zane wa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wa sai da mu ajini ba ni ya alama ya zane mai cewa annabi nan wa ne fe gwaji ni annabi tsa daga ajidan wal ahwa bidiya da fe gbaji wala ajin go sa ruwa ko mun gani abu da bar wa rada annahu yajibu ala al-mu'mini bal uz agwabe kini waje waji ta ce mumino an ya kuna rasula haɓa ilaihi tuciya a tuciya ne sallah sallah mulufin zane waje mai yugan min nafsi ga tita tuna kama fili a jikin mu gina hadisi anna umar abdul khattab kini umar da ya khattab na rabi allah an qala ya rasulullah ya fice to ce la anta habu ilayya min kulli sha'anin mi yabo gare doro illa min sa ma yabo tita tuna ga wanda tita tuna فقال علي هو الذي نفسي بيدي أتاكون أبا إليك من نفسك a nan gami je kuti ne suna rayu da don guguwar cewa wani a nan gani ta tuwe fa kala lau umar sai na murugan fa yi na kal'ada agulayya ni nafi a nan ni wa wa ba ni gani ta tuwe fa kala nan ga al'ada ya umar a nan gani ehe ba ni ga yi mari wani yau wawa a nan gani ta tuwe wawa a nan gani ga babawa bai nnoyi kuma wawa a nan gani ga mai lindoro daga ya alama ya imani dole ko amma dole ya alama ne lagoza ne wa ribi ne ya yi tun sashi ya gobe da hannu kuji gaza alama gaza na zane wa ribi ne za su ruji mawuli juda a ribi ji mawuli ja sabu ji maja abakar umar usman aliyu talha zubairu sa'idu sabu sabi bello tabi'u da jibrilo tabi'u tabi da jibrilo imam abu hanifa imam maliki imam shafi imam ahmad bin hanbali imam bukhari muslim abu dawud da tirmidhi ibn majah ba sai da da tashila da jo da jimoni dina wa ma lam yakun fi asrihi muta'arifan wa a biyi man ba bulu da bal zujir ina jima lawwe ga jijiyan boli jijiyan diniyan wajibu ya da yana udoku addini musulunci a gumi a nabi madina alema kuma ta lafin dina kuwa sun ta alaikun ni mai tsoron da islamun islam madina ba ce na ne dabbe yana yi ba wu yanzu wanda maga ale ba wa ne ba ne iya yi mini yana ma ne dabbe yana maulidi da ba ka maulidi da da ba ba ma za ba da haƙi illa dalal zàdégéjì bá dá ṣe jìn àjíjì na wọ́n tó ládáyé káṣì àbáṣọ̀kọ́ àyẹ́sà ládá sẹ́nà wájú la fọ̀rọ̀ ogun jìnà mẹ́jìmẹ́jìmọ́ òlì da lábẹ́sì apẹ̀lẹ̀ kan tí lábẹ́sì àjílẹ̀ tó àṣùbá rẹ̀ ń àbẹ́ jìnà tó lókàtí wà kùmá àbẹ́ da àlẹ́bí na zọ́nà sàárò fílà ya ti dùnìyà ó bí àṣọ̀wù náà náà yóò sinú nà sún ẹgbẹ́rẹ́ sọ̀kọ́ tó wọn lẹ́yìn wà je èyí zai lẹ́yìn sọ̀bẹ̀ a jina na bi muhammadu mana da safiya mai na zama na sami nufa uwa randu bayan rọ́dù da lokaci zuru da lokaci lasar da lokaci ya tsara ramadan lokaci da láti ẹjí sàkàjí láti ẹjí rẹ̀ dùn láwọ̀lé láti ẹjí lókàtí náà láyé náà láti káyì nọmba 2 oúnjẹ ìdẹ̀nà káyì hajj mọ́kàbójú sálà yẹjẹ́wì mọ́sálásí náà sílá káyì mọ́rì ìbí láàrín tí èjì gbó láàrín tí èjì mọ́sánláṣó láàrín tí èjì fi ibi tó kó láàyè láàrín tí èjì pé a tí ó láàrín tí èjì pé ilé ṣíná ẹgẹ́ bẹ́bí ẹmọ́ àtẹyàn àdínà wẹ̀dẹ́ àdẹ̀dí bí káyí rẹ̀ àfùbá ìrẹ́kàgún bàbú ìrẹ́kàgún ní ni ìrẹ́kàgún ní mọ́gẹ̀rẹ̀ ìrẹ́kàgún ta. azumi ní ramadana wí gbọ́ ọdí ní kó gbọ́ o tó ní ájá ajé àyà mú tẹ̀ṣìrí ti káyá ájò ajé epo yóò mú láàjìlá àkúbọ́dá ajé epo yóò mú àrọ̀fà àṣà gbọ́rọ̀ lè kí ó lè káyí dú káyí mọ́lì ní súnkún ní à kó bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ti súnkún ẹrẹ́kí ẹ̀dẹ́gbọ́n ọ̀gá ti níta ṣe sí kí ìwòlé èdè bá ní bá bí kìtàbù tààrẹ́kì kìtàbù sọ̀láàtì kìtàbù síyáàmì kìtàbù kẹzọ́ àbábọ́n mi bá mọ́lì ní bá dé mọ́lì ní dẹ̀wà láti wẹ̀lẹ́ gẹ̀mọ́ ní pátá àbí àdéhà àṣìṣìṣẹ́ ìṣìkà ẹgbọ́n lè wà lórí mọ̀ ó náà lè bẹ́ẹ̀ gbọ́n ní àfẹ́lẹ́ kí àwọn àdújù wá ne a dédé mọ́ alìbìgàn kẹrù náà ti kàrí ní súnmọ̀ lẹ́bí ilẹ̀ ìlú náà súnmọ̀ lẹ́bí ilẹ̀ ne, náà kọ́nù gúta ta ta máa dìrẹ̀ jí mọ́lì dìta àtàwọn náà kí lọ́nà wọ́n gá tí èrè tí ó lẹ́gẹ́ mọ́rìnlẹ́ náà yé kíndẹ̀rẹ́ da wani wajen nigeria ko da america ko da maka ko da madina ko da imarat ko da kuwait ko da qatar ko da babu ko da london asuba asuba gai wo zuru zuru gai wo magari magari gai wo isha isha gai wo ramadan ramadan gai wo hajji hajji gai wo amma maulidi misro yi ga maulidi kashi eh waga da ko yi ga muslim waga da algeria yana yi mai kari waga ke da saido ko malaysia yana yi ke iya mai kari kila ọjà jẹ́ òsìnà káàkà ẹwọ́ tí ìbò wúdí ọjọ́ bútù ẹwọ́ ní ṣẹ̀rí àlẹ́yìnà lọ́gbọ̀ọ́gbọ̀n áàtùnyà àbẹ́ ìdíbí wà jẹ́ láti lọ́gbọ̀n ọjọ́ waga da sujjadu azkaru kaza wajin waga a tafi rukuba kaza wajin waga da sujjadu hannu wajin waga da sayi hannu ri sayi kun ya shiga gore ndoro biye hukuncin shi ne farilla ne mutabi ne sunna ne kaza ne yanayin yunan ne yanayin yunan ne kaza kaza inda ka inda ba inda mu ban ne maulidi ci kuranu wai ba zanwaci jiwa wai ko zandoci burudawar ko zandoci gangezo zandoci yagbewo zandoci ejiyeyo zandoci tokoyo zandoci kanzeyo ba ta ne zandoci obere fiya kude ma je kude kaile an ne cewa an ne bo waga ke da jimoli ne ji fikin babon nono ba yi bai lagi ya ke ba da doshi àní gbogbo máa fẹ̀rọ̀ tó bàdí ìdẹ́sọ̀ àdọ́rọ̀ alẹ́ ìjà lè nílẹ̀ lè fà bá yíyẹ yíyẹ ìlà yìí mẹ yẹyẹ alẹ́bí rẹ̀ tẹ́sí tó láwọn àdí kó ní ìlà á fẹ̀lí ìlà ìlà yíyí èdè tí a ń èkó ní èyí kábàrà ṣẹ́bà láàrín òṣì mọ́ sàdù sọ̀kọ́ gbogbo ìlànà lẹ́yìn àyíbá sáà sàdù lọ́tọ́ waga fa kawai na waji ba su na waji kiyamu laili nan ɗan gina jeji muraji a zai sho nan zai je jeji kiyamu laili nan ko zai jeji jina fila zai sho nan ko zai jeji nazari zai sho nan zai je lele nan kashi zai je zanen wa ma wuce tagi ya shi nan ba ta zanen zai jeji da ke kabara shi ba na ki an zanen ba ta ji damuwa a na fila jeji zanen a kira ajiyar su zanen ya gina na ilé lólukiya rusale zanen na wọn báwọn cewa gawun lelu lafiya na arubuje leliya a rí ọgbọ̀gbọ̀ ma zala jibrilu sí ibi jari hata sọ̀lọ́tọ̀ adọ̀ ọ̀sẹ̀ yíwọ̀ ní so ilé ìdíje iná gẹ́gẹ́ mọ́ akéèyà kí a gàmọ́ lẹ́sù tí àdébẹ̀ẹ́ tí fẹ́lẹ́ mọ́ òlìlú àdébọ̀gbọ̀gbọ̀ kẹsàn-án bàálẹ̀ àmúta àti èdè àti àgbẹ̀wò ló tún ta mẹ́rin àdínì kágárí mínú èdè yìí orí mínú mọ̀lẹ́ méjì túnkú àti èké ẹ̀pọ̀ tí rẹ̀ àtàjì kíta ló yéé di mọ́ òlìyà ní mọ́kìrí àríjà rẹ̀ wọ́n gbọ́ àkẹ́kẹ́ ìdìnnà àbọ́kẹ̀rì bí òmòrì bí da bí da bí da bí òsùmẹ́rì bí àìṣẹ́ da hafẹ́ bí imam maliki bí abu hanifa bí abu nuna ambali da imam shafi bí imam bukari wọ́n gbọ́ àkẹ́kẹ́ àwọn ti na mọ́kìrí àríjà rẹ̀ mọ́nà da su fiya da sauri da ya yi da da ahimar dini mai shugaban na hajjaji shi da ya zuwa zai da kai rawa miji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ne ga sunne guza sunne lana ilagu amma bi ya gaza ga girgiri ba ta shi umi ne fi bidau jo bidai mo liyo ne mi ga gadanu

zanga ce za wuru ya ga gombe shi gauga yi wawon Allah inna lillahi na, inna ilaihi raji'un ba ni gashi nun gai ma ke za ce manzan Allah man yi bo ta so kwaki man ga fafi haza ko don yananan an da mahabbatar rasuli ko bayan tuci wajibatu wajibiyo wa mukaddamatu ala mahabbati kulli shay amma mu la shi ya bayan yanduru mahabbatin siwa mahabbatin la da boye sa ko sai na ta biya tun lazimatun laha ya wada boye ya ne biyo lami la tu boye sa ko li anna mahabbatun fillahi wa li ajlihi ngole boye ya ne biyo wa ne biyo boye sa ko tazir bi ziyarati ma abat la fi qalbi almu'min boye so ko ge be gbazo boye ne la dia na se bi wa tanfusu bi nafsiya boye ke bi kiwi wa kullu man kana muhibban lillahi dan do daga ce wa so ko ne fa yadda ba yuhibbu fillahi wa li ajlihi wa waza wa boye so ko da wannan wa mahabbatu sallallahu alaihi wasallam boye ya ne bi ma taktabi ta'zimu ga la baga wa fe je ciwo ya nabi wa tawqiruhu wa ba fe ya ne wake ba wu ba ma ta bi to anabi wa tafdibu qawli ala kulli ala qawli kulli ahadin ba ga ga ani bi lashi jo ya ga da rin don da jiran halki bi da ta jo wa ta'zimu sunnati min nani bi shi wanda wala sunna ya ani sallallahu alaihi wasallam ne ga ka tu ya wanda wallahu a'lam bisawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk